Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masauraranmu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. Sannan na uku akwai abin da ke cewa Plant Variety Protection Bill. Shi kuma doka ce aka kawo ta wadda yake zai taimaka wajen yin bincike a fito da tsire-tsire masu inganci wanda kuma zai ba da dama a mutane ko bayan gwamnati su shigo su ga cewa za su iya taimakawa wajen yin bincike misali ina so in fito da iri mai inganci wanda yake misali in na ɗau irin shinkafa wanda misali idan an sami flood an samu ambaliyar ruwa ba zai zo ya share min wannan shinkafa ya tafi da ita ba wannan bincike da na yi misali ne a matsayina na ɗan kasuwa ko kuma private company company na musamman. A manomi dai ko in ba manomi ba ne. A ina gaya miki yadda shi wannan doka za ta yi amfani ne shi manomi mai amfani da abin ne ni kuma in na je na yi bincike misali na fito da wani abu mai inganci to wannan bil ya yi protecting ina cewa duk wanda zai amfani da shi ina da wani abu na kwamishin ko kuma kamasho hmm. da za a dan bani domin in ci gaba da bincike na kuma wannan shine zai haɓaka aikin gona a ƙasa wannan shi ma shugaban kasa ya sa hannu a kansa kuma muna gode wa mai girma shugaban kasa domin sannan akwai wani bil shi ma yanzu da ike gaba an riga an yi fasin nasa ina gaban yanzu shugaban kasa a sa hannu shi ma ni na yi shi wato nigerian institute of agriculturist wato ana so a sami wani jadawali ko kuma wata institute wanda zai zama duk wanda ike ya yi karatun noma fanni-fanni daban-daban to zai zo ƙarƙashin wannan inuwa ta wannan nigerian institute of agriculture ya zama cewa yana ƙarƙashin ta nan in gwamnati tana neman shawarwari na noma tana neman abubuwa to za ta nemi wannan ƙungiya kamar irin yadda muke ganin nigerian ba association nigerian institute of arbitrators waye-waye da sauransu irin wannan dai mm. to wannan shine abin da muke ƙoƙarin mu ga cewa an samu wannan institute domin ita harkar noma tana da fanni daban-daban daban-daban idan muka bari zai zama cewa misali yanzu akwai nigerian institute of animal science akwai nigerian institute of soil science to idan ka bari dole za a ce kowa sai ce sai an masa institute kowa sai an masa gurbi na yadda zai kula da sha'anin yadda ake yin ayyukan da suka shafe su misali akwai abin da ake cewa agronomy a harkar noma wato masu kula da yadda harkokin noma yake tafiya tun daga shuka har zuwa ya tsira ya zama abinci wato agronomy to duk idan aka zo yanzu karkashin inuwa ɗaya to zai sauƙaƙa mana abubuwan ya zama cewa mun samu abu ɗaya da za a dinga yin tafiya da murya ɗaya wajen taimakawa harkar noma a wannan ƙasa tamu ta najeriya ba ma najeriya ba da west africa da duka afirka baki ɗaya to wannan doka da aka samu suna plant variety ko kuma dokar da ka kawo wanda yanzu har kuka riga kuka amince da ita na iri ɗin menene tasirinsa me amfanin shi ga manoma to amfaninsa ne za a yi abu za a fito da ire-ire masu inganci wanda zai tafi hannun manoma sannan na biyu shi kansa wannan doka za ta ba da dama ga wasu daga ko ƙasashenmu na afirka ko daga ƙasashen tura ko daga wani guri su zo su sa hannun jari wajen bincike da cewa a samu wani abu mai inganci wanda zai taimaka wa manomi a kan abin da yake shuka domin ya sami yawan abin misali in kika ɗau yanzu waken soya binciken waken soya da ike nan najeriya duk waken soya da aka baka iri zai wahala ka wuce tan biyu da rabi a hekta ɗaya amma in kika tafi ƙasar brazil da ƙasar america za ki ga kina samun har ton goma a kan wannan abin nan to duk wannan ya danganta ga irin wannan bincike da dama da aka ba wa wasu suka shigo suka yi to wannan shine hanyar da za a bi a inganta noma sannan kuma abin da ake cewa ka jawo abin nan kamar investment ka jawo wani abu da zai taimaki harkar noma a ƙasar kuma za a samu aikin yi za a samu abubuwa da yawa to wannan shine abin da wannan bil yake kokarin yake ya kawo wa ƙasa domin ingancinsa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu sannadin arzikin mu dangalo ma tushe na arziki noma